بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني تفقه قولي كونش يفقه قولي ديني نو no. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci na litinin wanda yake shine yammaci na goma sha biyar ga watan rabiul awwal a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda yake shine yammaci kuma na ɗaya ga watan uku a shekara ta dubu biyu da goma miladiya wannan shine darasinmu na uku a cikin wannan littafi mai albarka usulul iman na muhammad ibn abdulwahab muna roƙon allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗauka allah ta'ala shi gafarta ma wannan bawan allah allah ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi a karatunmu na jiya mun yi bayani na abin da ya shafi ko muna bayani akan abin da ya shafi sifofin Allah ta'ala a wannan babi da malam ya kulla ya ce babu ma'arifatillahi azza wa jalla wal imani bihi mage maganar al imanu billah ya tadammanu arba'ata umur imani da Allah ya kunshi abubuwa guda nawa hudu abu na farko al imanu bi wujudillah abu na biyu al imanu bi rububiyyatihi subhanahu wa ta'ala shine ar-rabb al ma'bud bi haqq ko sai al'imanu bi uluhiyyatihi ma'ana al-ma'budu bi haqq sai al'imanu bi asma'il husna wa sifatihi al-ula waɗannan su ne batutuwan da muke yi a jiya mun yi abubuwa batutuwa da suka shafi sifofin Allah ta'ala malam ya yi bayani akan hadisansu su akan haka yau din ma dai haka darasin zai dora akan da ya dasa aya a jiya za mu tashi hadisi na nawa kenan hadisi na biyar عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا دن إلى قوله إن الله كان سميعا بصيرا وباقي كيف ويضع إبهاميه على أذني والتي تليها على عيني رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم malam ya kawo hadisin abu huraira yake cewa ana bi huraira ta radiyallahu an an karɓo wannan hadisi daga abu huraira allah ta'ala iya da shi anna rasulullah sallallahu alaihi wa ala wa sallama aya lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya karanta wannan ayar inna Allah ya'murukum bil ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha lalle Allah yana umartarku umarni ne al-asl fil amri al-wujub asali wurin umarni shine wajibi kuma sigas ita ce if'al kun gano shine asali kenan in ba ismul fi'l da yake ya shige shi ba inna Allaha ya amurukum lalle ubangiji Allah ta'ala yana umarta ku an tu'addul amanati ku mayar da amana domin al'amanat jam'i ne na al'amanatu shi kuma lafazin al'amanatu a sani na ba shi da jam'i a hausa wannan jam'i a ce amanoni? eh zan ce muku a sani na inna Allaha lalle Allah ya amurukum yana umartar ku an tu'addul amanati ku mayar da amana ila ahliha zuwa ga masu su duk wanda ya amince maka ya baka to yadda ya baka ya zo ya karbe shi haka iya gwargwadon ikonka wa idza hakamtum bainan nas idan za ku yi hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil adl Allah yana umarta ku ku hukunci tsakanin su da adalci idan aka ce adalci shine ka bai ma kowanne mai haƙƙi haƙƙinsa ba tare da alakar wannan mutumi yana da alaka da kai ko ba shi da alaka da kai ba kun gano wannan da kyau asalin haƙƙin ake lura waye mai shi sai ka danka mashi wai za haka mutum bayanan nasi an ta hukumin bil inna Allah ni'imma ya'ibukum bi lalle Allah ta'ala to fa ma dalla da abin da yake muku wa'azi da shi wannan wa'azin da yake muku ba karamin al'amari bane inna Allah lalle Allah kana ya kasance tintintini abadan wa azalan sami'an shi mai ji ne basiran kuma mai gani ne wannan sifa ce ta Allah subhanahu wata'ala ta assam'u da albasuru sifa ce ta ubangiji Allah maɗaukakin sarki idan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya karanta wannan ayar wa ya ibhamaihi sai ya sanya ibham ɗin shi menene ibham guda biyu fa ibhaman ko ba haka yake ba idan ya zama musannafa ibhamai idan aka mai idafa fa sai sharu share nunu din sai ya zama ibhamaihi sai ya sanya ibham din shi wannan babban yatsan nashi guda biyu ma'ana da na dama da na hagu kenan sai ya sanya su ala uznaihi a kunnuwansa shi wa kenan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallati taliha yatsan da ke bin sa domin yatsa a Hausa namiji ne a larabci kuma mace ne kun gano wannan da ke ko saboda haka in ka zo larabci ba za ka Hausa ba in ka zo Hausa ba za ka ba ba za ka zo kana fasara tilka darul akhiratu naj'alu haka ce waccan nan gidan muke sanya a kai ai sai a ce wannan fa kun gano wannan da kyau wa yadau ibhamaihi yana sanya babban yatsansa ala uthnaihi a kunnansa wallati taliha da kuma yatsan da ke bin ibham din yana sanya shi ala ainihi a idansa wanne ne wallati taliha sabaha ko sababa eh sabbahatu ko sabbabatu kun yi shiru eh dubbi ne ana cewa sabbaha mai yawan tasbihi kenan ana cewa sabbaba dan da ita ake zagi ko ba haka da yan mununiya ko an ji bahaushe na'am yana sanya babban yatsan shi a ina a kunnansa ya sanya yar mununiya shi a idansa subhanahu wa ta'ala abin nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani hadisi rawahu abu dawud abu dauda ya ruwaito shi wa ibn hibban da ibn hibban wa ibn abi hatim da ibn abi hatim wannan me kenan yake nuna hmm? yana nuna cewa akwai tabbatar da sifa ta as-sam'u da al-basru ana tabbatar da ita bil ishara kun gane wannan da kyau ko domin a nuna maka da aka ce yana ji yana ji ne da abin da yake a al'ada idan aka ce wane yana ji abin da mutane suka sani da shi yana gani da abin da mutane suka sani da wannan abin ake gani ba wai yana kwatanta asalin kunnen shi da na Allah ba idan shi da na Allah ba domin Allah ta'ala ce laisa ka misli shay wa huwa samiul basir kun gane wannan da kyau ko kaga wannan kenan ya huce ya ya kure kat duk wani wanda zai zo ya ce ai abin da ake nufi da abin nan as-sam'u shine kaza abin da ake nufi da albasuru shine kaza don ma yake Allah da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tabbatar da asifa bil ishara da nuni muna daɗa jaddadawa ba wai nuna da ya nuna cewar idan idan sa irin na wancan ba subhanahu wata'ala ko irin abin jin shi irin na wancan ba a ba shi bane dan dai a tabbatar maka da cewar abin da ake ji da shi ake ji abin da ake gani da shi ake gani kun gane wannan da kyau ko saboda haka ubangiji Allah ta'ala ya tabbatar ma kanshi da sifofi guda biyu a cikin wannan aya inna allaha kana sami'an basira ma'ana yanzu Allah ta'ala sami'un ne Allah ta'ala kuma basirun ne wa huwa allazi yara da bi bazzarri fi dhulumati fawqa summi sakhari subhanahu wa ta'ala kenan yara da bi bazzarri yana ganin tafiya na kwayar komayya na dabbar da kasan ita ce mafi kankanta Allah ta'ala yana ganin sawunta abin nan wanda zai rada bi zarri fi zulumati a cikin dubbai iri daban-daban fauka summi sakhari akan ma keken dutse in ta tururuwa ce tafiya a kai za ka ganta za ka ga sawun da rana fa nake magana ba da daddare ba eh to abin da bai kai tururuwa girma ba kasan akwai dabbar da idan irin manyan motocin nan masu daukan siminti sun ɗauko kaya akwai irin dabbar da suke takewa sai tayar ta huce sai kuma ga sun miƙe saboda nauyinsu nauyin tayar bai haukansu ba yanzu irin wani ɗan abin nan da bai kai mai yake da suna ba rabin kiyashi me zai ji a wannan ai nauyin yana kan wani abu ne ba yana kan shi bane amma abin da yake da ɗan tazara irin muciji irin kwaɗo shi ne da sun taka sai ya wuce to irin waɗannan dabbar 'yan matsitsiyar dabba kun gane wannan tafiyata a kan dutse dutsen a cikin duhun dare ubangiji allah maɗaukin sarki yana ganin sawunta yanzu ganinka daidai ne da irin ganin shi kun gane ko sannan kuma sami'an ne wa sami lil jahari wal ikhfati bi sam'ihi al wasi'i lil aswati wa sami'un Allah ta'ala mai ji ne yana jin abin da aka ɓoye yana jin abin da aka bayyana shi a wurin Allah ta'ala daidai wa daida ne sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layl wa saribun bin nahar ka san akwai in mutum yana ma magana sai ka ce do Allah ya rage muryarka akwai wanda sai ya ce dan ƙara bana jinka haka ne ko ba haka bane shi Allah ta'ala daidai ne da wanda i bayyana da wanda ya ɓoye sawa'un minkum man asarra ƙaula wa man jahara bihi baya bukata sai ka ƙara sannan zai ji shi ba Allah ta'ala san hadithun nafs abin ma da baka faɗa ba wanda yake duk duniya babu wani wanda isan wannan ya ce da ya ganka ɗin ya san haƙiƙanin abin da ke zuciyarka a'a a kai ina sai dai su shaci faɗi wai psychologist sai dai su faɗi sai dai su shaci faɗi kun fahimci wani domin Allah ta'ala shine alimun bi zati sudur shi ko shaci faɗi wannan ko boka yi suna yin shi shaci faɗi ne dama kun gane wannan da kyau ko wannan shine cikar ilimin Allah madawakin sarki kakka manta idan mutum biyu suna magana da kai sai ka ce da ɗaya ya haƙura ka kammala da ɗayan haka ne ku ba ka bane ka ci baya gani ne maza Allahu lil rajulun min kalbeni fi jofi sai ka bashi hanzu ka ci ishiru tukunna ka kammala da wannan amma dubi dubin dubatan mutane da suke a ranar arfa da waɗanda suka je tsawon arfa da waɗanda ba su je ba dubu iya yarukan da suka je daga Najeriya ka san adadin yare nawa ne eh ka san adadinsu ba dubu waɗanda suka je daga Afirka duk wanda suka je daga duniya baki ɗaya an taru wani yana roƙon Allah da Hausa wani da turanci wani da yarbanci wani da nufe wani da turan wani da urdu wani da fushtu wani da kowanne yare yana yi ubangiji Allah madaukakin sarki yana ji kaf yarurrukan daban-daban subhanahu wata'ala ka san jin shi ya sha bamban da jinka to wannan shine abin da zaka kudirce a zuciya kada ka kuskura kai inkarin abin da Allah ta'ala ya siffata kanshi da shi ka gane wannan da kyau ko domin koda an koda eh, ya ce da Allah ta'ala ya ce inna Allah kana sami'an basira kuma ya ce inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin faj'alnahu sami'an basira muka sanya mutum sami'an basira kuma Allah ta'ala ya ce wa kana Allah sami'an inna Allah kana sami'an basira eh sami'an basir ne wancan wannan ma sami'an basir ne amma ai ba maza hada ba dan bambancin yana da yawa sosai da sosai kun gane wannan rashin fahimtar wannan bambancin shi ya tsundumar da dubbin dubatan mutane cikin hallaka kaga dai su jihamiya mutanen jiham bin safwan waɗanda suke ja'ad bin dirham al-yahudi ya karantar da su gaba ɗaya suka kore dukkanin siffofin Allah ta'ala ba su yadda da su ba saboda me saboda yadda suka yi guluwi a wurin tanzihi su suna ganin suna tsarkake Allah ta'ala ne saboda haka idan suka ce yana ji to sun kamanta shi da mai da halittarsa idan suka ce yana gani sun kamanta shi da halittarsa saboda haka sai suka ce baya ji baya gani a ufi billah suka kamanta shi da wake nan su mun buku mu suka ce ba shi da kowace siffa sai suka kamanta shi da alma'adum babu domin babu ita ce ba ta da kowace siffa me siffa babu ba za ka ce doguwa ba ce gajera ce fara ce baka ce to duk abin da ka kore duk abin da ka kore ka ce ba dogo ba fari ba gajere ba ba baki ba ba fari ba ba yalo ba ba kaza ba ba kaza ba ba kaza ba ba kaza an ka duba lissafin gaba ɗaya daga ƙarshe zai baka equal to babu kun gane wannan da kyau ko to yanzu tun da ka ce babu domin kada ka kamanta Allah ta'ala da akwai sai ka kamanta shi da babu shine al-ma'dud an gane wannan da ke ko Allah ta'ala yake cewa wa zalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum wannan zaton da kuke ma ubangijin ku ciyar shi la ya alamu kasirin mata amal shine abin da ya kawo ku haka Allah ta'ala ya sauke su kuma waɗanda suka biyo bayan su waɗanda yake su ne aka fi alaka da su yau da kullun su ne a sha'ira su he suka yarda da sifofi guda bakwai kadai sauran sifofi na ma'ani ba su yadda da su ba su ne kuma ake karantawa in dai ba inda ake karanta da tsantsar sunna ba waɗannan sifofi guda uku su ne alƙudratu nawa kenan al'iradatu al'ilmu alhayatu as-sam'u al-basru al suka ce abinda ba waɗannan ba ba su yadda da su ba su suke kira sifatul ma'ani a sifatul ma'ani abin nan sifatul ma'ani ko sifatul ma'ani wa haula hunnal ma'ani waɗanda ba waɗannan ba sai su inkarin su kada ku manta waɗannan guda bakwai ba wai sun tabbatar da su da dalili ne na ƙur'ani ba fa a'a sai da suka gama wahalar da kwakwalwarsu sannan kuma suka zo suna neman ayoyin da su goya musu baya na farko dai suka ce al-qudratu saboda Allah ta'ala ce inna Allah ala kulli shay'in qadir kun gano wannan to ai ita alƙudratu ɗin Allah ta'ala ya siffanta halittarsa da alƙudra yace ce illalladina tabu min qabli an taqdiru alaihim kun ga ana sun kai labari ko ba su kai ba ba kai labari ba domin sun yadda da kudura ne domin wai kada su kamanta Allah ta'ala da halittarsa kuma alhali ya yi bayani a cikin ƙur'ani cewa halittarsa ma tana da kudura dan illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim kafin ku samu iko a kansu na biyu al'irada suka ce Allah abin da saboda Allah ta'ala ce fa'alun lima yurid Allah ta'ala ce yuridu Allah bikum kuma yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukammilu al-idda wa litukmilu al-idda haka nan Allah ta'ala yake cewa ga sunan dai da yawa na magana irada to haka nan Allah ta'ala ya siffanta halittarsa da al'irada irada yace wa in arattum istibdala zaujin makana zaujin. wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah a aya daya turiduna 'arada ad-dunya Allah ya tabbatar da halittarsa al-irada wallahu yuridu al-akhirah shin irada irin ta halitta Allah irin ta ce irada ta Allah ta'ala karka manta irada Allah ta'ala ma amurhu ara da shai'an an yaqula lahu kun fayakun amma kai iradar ka abokin gama sai hana ka zartar da ita sai baka shawara sai ka sake ta haka ne kuma haka yake ba to amma irada Allah ta'ala inna ma amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun haka nan al-ilmu Allah ta'ala ya siffanta kashi da ilimi wallahu bi kulli shay'in alim haka nan kuma ya siffanta halittarsa da ilimi abin da yake hikato mana maganar bakin annabi ibrahim alaihi salatu wasalam suke ce da shi qalu la takhaf wa basharuhu bi ghulamin alim alim sifa ce ta nan suka ce Allah ta'ala yana da alhaya mana rayayye ne saboda Allah ya ce Allahu la ilaha illahu alhayyu alqayyum haka yake to amma kada su manta Allah ya sifanta halittarsa da alhayat yace yukhrijul hayya min almayyiti wa yukhrijul mayyita min alhayy kun gane wannan sai abu na biyar da na shida ma'ana as-sam'u da al-basru wanda yake su ne muke magana anan inna Allah kana sami'an basira da kuma laisa kamithlihi shay wa huwa sami'ul basir da dai sauran ayoyi da suke magana akan wannan hakan na Allah ta'ala ya sifata halittarsa da wannan yace inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin faj'alnahu sami'an basira نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا لفظ نكي تكلو سينا أبنا بارك الله فيكم سي ننوى نبقي معنى نبير دنشير شيني السمع دا البصر sai kalma ta bakwai shine alkalam kace Allah ta'ala yana magana ba fa magana irin wacce ku ko sani ta ahlus sunna ba duk waɗannan abubuwa sai da suka gama gantalin su ne fa daga ƙarshe ne suka kawo waɗannan ayoyin ba wai ayoyin suka nufata suka yi wannan al'amura ba suka ji Allah ta'ala ce wa kallama Allah Musa taklima haka Allah ta'ala ya tabbatar ma kanshi magana kenan ko sun manta Allah ta'ala ya tabbatar ma halittarsa magana dan yake cewa fallan ma kallamahu qala innaka liyawma ladaina makinun amin haka suke cewa qalu kaifa nukallimu man kana fil mahadi صبية اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم kaga duk waɗannan siffofi wannan halittun Allah ta'ala ne saboda ka abin da zai fushe ka shine ka kamanta ka siffanta Allah ta'ala ka faɗi abin da Allah ta'ala ya faɗa ma shi. ka faɗa abin da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma ubangijinmu baki daya shikenan ka huta ka tsira in mutum bai yi wannan ba to zai dinga shiga duniya ta kida humanci masu tarin yawa waɗannan sifofin guda bakwai su suka yadda da su ba su yadda da sifa ta rahama ba ba su yadda da sifa ta arriba ba radiyallahu anhum wa radu an ba su yadda da wannan ba sai kasance sun ce radiyallahu an ay yasibu zai ba su lada su ba su yadda a ce radiya Allah ta'ala ya yadda ba idan ka ce da su saboda me sai ce to ai yadda in ka ce Allah ta'ala ya yadda to ai kuma ka kamata Allah ta'ala da me da halittarsa kuma ya ci wannan sai mu ce to dan me kuka yadda da Allah ta'ala yana ji yana gani sai sai a'a ai jin Allah ta'ala ba ji ne irin na halittarsa ba sai mu ce to ai ta kwana gidan sauki shi ma yarda tashi ba irin ta halittarsa ba rahmat tashi ba irin ta komai dalilan da kuka yi amfani da su kuka kauce ma wannan da su za ku yi amfani ku kauce ma wannan kun gane waɗannan da kyau ko waɗannan kawai shekul islam ibn ya yi bayanin sosai a cikin littafinsa a tadmuriya wata wata rana insha Allah za a yi magana a su saboda in banda waɗannan duk wasu sifofi ba su yadda da su ba kuma alhali kowace sifa ɗaya daga cikin nan ubangiji Allah ta'ala ya siffanta wani daga cikin halittarsa da wannan kun gane wannan da kyau ko har ma ƙwaya ɗayan tallin tallin suka yarda da ita alwahadaniya kun gano wannan alwahdaniyya saboda faɗin Allah ta'ala wa ilahukum ilahun wahid sun manta Allah ta'ala ya sifanta halittarsa da wahid yace tusqa bi ma'in wahidi wato in dai dan ka kare kanka ne shine ka tsaya akan tafarki na qala Allah qala rasul aqida ta suna sunna tsaftatacciyar aqida shikenan ka huta amma in dai ba haka ba to mutum zai dinga bankaura kuma wannan ne ake cewa wai ilimin tauhidi yana batarwa eh ilimin tauhidi irin nasu dole mutum ya ɗibi daji ana faɗa maka abin da yake akwai shi amma an ce maka baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma ba dole ke tambaya ba kuma an ce ma akwai shi to kaga dole mutum yi tambaya to amma daman tauhidi qala Allahu qala rasul Allah shi ya bayanin kanshi da kanshi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fassara yi bayani ya fito da al'amuran fili wannan rudu zaka shiga ba abin da zaka shiga ciki tsarka ilimin shi shine ilimi mafi girma da za a karanta shine abinda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tura mu'az bin Jabal yace awwalu ma tad'uhum ilayhi falyakun awwalu ma tad'uhum ilayhi shahadatu Allah ilaha illallah innaka ce qawman min ahli alkitab to waɗannan su ne abin nan kun ga mun yi magana akan abin da suka ambata a sifatul ma'ani da kuma waccan alhadaniya duk babu inda suka kai labari watan wata rana za a kawo da salbiya da sauransu ba wani abin da yake ka ɗibi karatun ka a matata ingantacciya ka huta kuma ka hutar saboda ahli sunna sai riga sun yi bayani ka abin da ya shafi sifofin Allah ta'ala wa kullu ma lahu sifati أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول نمرها صريحة كما أتت ما تكادنا لما له اقتضت من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعبنا من غير تكييف ولا تمثيل من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل يا دوكي مبند سلم لي كريم yake cewa min gairi takyifin wala tamthili min gairi ta'tilin أوصى فيما قاله الرسول فحق تسليم والقبول من روحه صريحة كما أتت ما اعتقادنا لما له كتوب من غير تكييف ولا تمثيل ولا ولا تكييف ولا تعطيل بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إفراد بلا ترتيج قد, قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارك معاند لا تتبع أقوال كل مارد لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارك معاند فليس بعد رجس التبيان مثقال ذرة من الإيمان duk wanda ya ce bai da wannan baya daga ya fice domin ya karyata abinda Allah da manzanshi suka yi bayani na ga kawai shi ne sami'ina wa a ta'ana kun gano wani bin umara radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم yake a'a na farkon da na karanta na zuga mu yi magana nan. la ya'lamu ma fi ghadin illa Allah wa la ya'lamu ma taghidu al-arham illa Allah wa la ya'lamu mata ya'ti al-matru illa Allah wa la tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu illa Allah wa la ya'lamu mata taqumu as-sa'atu illa Allah tabaaraka wa ta'ala rawahu al-bukhari wa muslim wa an ibn umar radiyallahu anhuma hadisi daga abdullahi dan umar Allah ta'ala iya dare su anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lalle yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce mafatihul ghaib mabudai idan mun dauke shi akan jam'i ne na me kenan na miftahu ko na mafatihu shi wannan jam'i ne ko jam'il jam'i ne hmm? jam'i ko jam'ul jam'i wanda kuke kira sighatu muntahal jumu idan jam'ul jam'i ne ma'ana shi yanzu jam'i ne na jam'i ba jam'i ne na mufuradi ba kun gane wannan da kyau ko to wanne ne to me mufuradin shi mafatihu me mafudan shi miftah miftah miftah kun gano wannan to shi kuma mafatihu fa shi kuma jami ne na me na maftah ko na miftah shi mafatihu shi jam'i ne na miftah shi mafatihu wannan kenan jam'i ne ko dai zama na maftah in an ce maftah ana nufin taska kun gane ko kuma ya zama jam'i ne na miftah wanda muka ambata in ya zama jam'i na miftah sai ya zama mubudayya ko da ce mafatihul ghaibi taskoki na gaibu guda biyar ne ko kuma ya zama na ya na maftah kenan ko kuma jam'i ne na miftah sai ya zama mabudayya na gaibi guda biyar ne su waɗannan biyar din la ya'lamuha illallah babu wanda ya san su sai Allah ta'ala shi kadai ya ban makan sanin su abu na farko la ya'lamu ma fi ghadin illallah babu wanda ya san hakikanin me zai faru gobe sai Allah alƙawura da ya kayi alƙawari gobe karfe bakwai da safe zaka je wuri kaza gobe zaka je za a je a ma signing abu abu kaza zai faru abu duk wannan tunaninka ne amma akwai su hakikanin me aka zartar me Allah ta'ala ya kaddara zai faru a gobe babu wanda ya san wannan kun gane wannan da kyau ko amma za ka tafi lagos ko kaya za ka wannan duk shafi faɗi ne sau da yawa mutum ya sha kuzurin niyya ya fasa haka ne ko baka bane yawwa to nan me zai faru a gobe babu wanda ya san wannan sai Allah ta'ala shi shi kaɗai ya san wannan a gaba wani wanda zai zo ya maka rudu kenan ya ce ka bi ta wuri za akwai sa'a inda ya san akwai sa'a da in ya ce ka fita karfe bakwai shi karfe ukun asuba zai fita Allah kuwa inda ya sa akwai sa'a to zuwan kai ne ya samu sa'ar shi ya sa wala ya'lamu ma taghibul arhamu illallah babu wanda ya san me mahaifa take ragewa sai Allah ko dai me take ragewa na abin da ta haifa abin da ke cikin mahaifar ya zama bai cika wata tara ba babu wanda ya san wannan ko kuma ya zamana me take ragewa na adadin kwanakin al'ada tana yin kwana bakwai bakwai abin nan kwana bakwai bakwai ko kwana shida shida ko kwana uku uku to a wannan watan kwana biyu za ko kwana ɗaya babu wanda ya san wannan sewa sai Allah ɗan da aka haifa zai zo da wani sashi na jikinsa bai cika ba halittar babu wanda ya san wannan sewa sai Allah shine wala ya alamu ma domin ma almausuliya ce kuma siga ta almasul ta um ka za ka ma man kun gani wannan duk suna cikin siyar na al'umum duk abinda mahaifa take ragewa babu wani wanda isa ne sai Allah ta'ala kun gane da ke ko isa Allah ta'ala yake cewa Allahu ya alamu ma tahmilu kullu unsa Allahu muftada kenan shi ke da cikakkiyar ilimi na ma ta hamilu kullu unsa duk abin da unsa take dauke da shi unsa nawa muke da su macen sauro macen tururuwa macen kiyashi macen mutum macen dabbobi Allah ta'ala ce kullu unsa dukkan abin da yake unsa ne Allah kaɗai ya san me yake ɗauke da shi ya alam ma ta hamilu kullu unfa duk abin da take ɗauke da shi kun gane wannan da ke ko abubuwan da ke take ɗauke da shi a mahaifa kuma suna da yawa an gane ko akwai adadin jinin da ke ciki akwai adadin zanen da ke ciki akwai adadin jijiyoyin da ke ciki akwai adadin tagwaye nawa ne ke ciki akwai adadin kaza akwai adadin kaza akwai adadin kaza idan ka dubi abubuwan da ke mahaifa ka dubi abin da likita yake cewa zai faru bayan kwana 120 za a ga abin da ya bada labari bai kai ɗaya bisa 100 ba kun gano wannan kun yi shuru idan ka kallaci abin da ke mahaifa gaba ɗayan shi sannan ka kallaci abin da likita ya bada labarin zai faru za a haifa to abin da likitan ya bada labari bai kai ɗaya bisa ɗari ba domin me don ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa hadisin Abdullahi dan Mas'ud inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa a wannan 40 ta farko babu wanda ya san me za a haifa wannan nutfa ba iya abin da likita zai iya ganewa shine ka tana da juna biyu amma me za a haifa bai sani ba mala'ikan da ke kula da mahaifa ma bai sani ba kun gane wannan da ke ko sannan sai goma ta biyu arba'in ta biyu sun mai kunu alaƙa sannan sai ya tashi daga wancan zango na nutsufa ya koma zango na biyu na alaƙa a wannan zango babu wanda ya san me ke faruwa mace ne namiji ne tagwaye ne waye waye babu wanda ya san me ke gudana a nan sannan sai zango na uku sun mai kunu mutuka daga nan sai ya zama gudan tsoka wacce ike za ka iya lankwame ta lauma ɗaya mun gane wannan to daga nan ne sai ubangi mala'ika da ke kula da mahaifa ya ce ai rab a zakarin au'unsa ya Allah wace halitta za a yi mace ko namiji shi ma mala'ikan da ke kula da mahaifa bai sani ba kun gano wannan da ke ko hisa an ga tambayi likita zai ce a'a bari dai ku dawo lokaci kaza ba zai ce maka bai sani ba zai ce a'a ku dawo lokaci kaza domin duk waɗannan arba'iniyat din bai san su ba duk waɗannan arba'in guda uku ba bai san me zai faruwa ba ba na'ura ke ba na'ura mai kallo har hanji ba ko na'ura ce mai kallo ko mai duk abin da yasa bai san me ke faruwa a nan ba ina fatan mun fahimci wannan domin mala'ika ma da ke kula da mahaifa bai sani ba sai da ya kammala wannan sai ya ce ai rab a zakarun au unsa ya Allah mace ko namiji za a haifa za a halitta sai Allah ya bashi bayanin namiji ne ko mace sannan sai ya suranta shi mala'ika din daga nan kuma sai ya tambayi ajalinsa kwana nawa za a rubuta mishi ka tambayi likita in ya ce maka na mace ne ko namiji sai ce to dakta kwanaki nawa zai yi rasu in ya duniya ina batun kun fara gane magana da na faɗa ɗazu na ce adadin abin da ke mahaifa in ka kallaci abin da likita ya baka labari bai kai ɗaya bisa ɗari ba kun gane wannan da ke ko sannan a rubuta ajalinsa a rubuta arzikinsa adadin arzikin da zai samu kun gane wannan daga nan a rubuta ɗan wuta ne ko ɗan aljanna a shaƙiyyan amsa'i sa'id duk anan za a rubuta za ka tambayi likita ya ce da shi dan wuta ne ko na aljanna ya baka labari to kun ga shi ma mala'ikan da ke kula da mahaifa ba shi da bayanin sai a yanzu kun gano wannan da kyau ko ga yanzu ya tashi daga wani bangare na gaibu ato mun fahimci wannan ko domin ba da labarin abin da ke cikin mahaifa likita yana amfani da wasu na'urori ke taimaka mashi da kuma shaci faɗi kun fahimci wannan akwai waliyan Allah ta'ala masu karama ubangiji Allah ta'ala yana nuna musu sunna abubakar radiyallahu anhu ya ga ɗaya daga cikin iyalin shi ya ce ina ganin abin da ke cikin nan naki mace ce wannan karama ce akwai karamatul auliya ingantacciya kun yi dariya kun fahimci wannan da kyau ko sai rana da muka zo karatun a kiran tahawiyya insha Allah ta'ala za a ce karatu saboda waɗannan abubuwan na abin da ke cikin mahaifan aka dinga bayanin su lokaci zai ja sosai da sosai to na san dai a yanzu in likita ya ce maka za ta haifi mace to kaga ya baka labari ne bayan abin ya fita ga duniya ta me ta gaibu domin mala'ikan ma da ke kula da mahaifa shi ma bai sani ba sai da yi tambaya sai a lokacin aka sanar da shi abu kaza za a yi sannan kwana nawa zai a duniya sannan me zai mallaka sannan abu kaza sannan kaza sannan kaza sannan kaza adad ita mahaifar haihuwa nawa za ta yi duk waɗansu abubuwa ne da abubuwa ne da eh, yake duk kawai ka kallaci ilmin Allah ta'ala akan wani za ga wa ma utitu min ilmi illa qalilan wa ilmuhu bima bada wa ma khafi ahata ilman bil jali wal khafi subhanahu wa ta'ala wala ya'lamu mata ya'ti al matru illa Allah babu wanda ya san yaushe ruwan sama zai zo sai Allah Allah kaɗai ya san wannan amma da yawa an shashi a ci faɗi za a yi ruwa kamar da bakin ƙwarya ko da bakin allura ba yi ba wani lokaci kuma su ce za a yi da bakin allura kaga an yi shi da bakin ƙwarya dama waɗanda suka ƙware ga suna hasashen yanayi hasashe ake yi kun gane wannan da ke ko kamar yadda an yi test na farko an yi test na biyu an yi test na uku sai ka ce muna tunanin jaraba wannan za ta sauki e lura da test din da ya gudana lura da makin da ka ci a test kake ganin za ka yi pass a me a jarabawa wannan hasashe ne ko ba hasashe ba ne hasashe ne kamar da 'yan kasuwa layyata kusa suke ganin inda ba a shigo da raguna jiya ba yau ba a shigo da raguna ba suna ganin gobe raguna za su kara farashi wannan hasashe ne ko ba hasashe ba ne zai iya wa haka zai iya wa ba haka ba kowa a akan abin da ya kware yana irin wannan hasashen amma hakikani kai na wala ta na nafsun bi ayi ardin ta mutu Allah babu wata rai da ta san a ina za ta mutu sai Allah babu wata rai wacce ta san a ina za ta mutu sai ga mutum ya yi shekara da shekaru a gari idan ajalin ya kusa sai ga Allah ta'ala ya ɗauke shi ya kai shi wani wurin da bai hutu sati ɗaya ba sati biyu kwana uku zai ga ya rasa can wannan ko ban ja aya guda ɗaya ba ko ya san wannan suna abubuwa ne da yawa sai ga ce a ah, ashe ƙasar tana wuri kaza haka ne ko ba haka bane muna fatan ubangiji Allah ta'ala ya gafarta ma al'ummar musulmi baki ɗayan su wala ya'lamu mata taqumu sa'atu illa Allah illa Allah tabaraka wa ta'ala babu wanda ya san yaushe alkiyama za ta tashi sai Allah ta'ala shi kadai ya san wannan yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها تا أعرف تزني يسألونك كأنك حفي عنها سنة تنبيك كما تور ويكي كاسن يوشي الكيامة زارتاشي تاشي رسول الله بيسان الكيامة يوشي زارتاشي تاشي با ko kuma za ka ce ya sani ne ya ki faɗa eh in ga ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san yaushe alkiyama za ta tashi to za mu ce yanzu kana tuhuma shi da cewar bai isa da manzanci ba kenan domin da mun gani a hadisai ingantattu a ayoyin alkur'ani na ce Allah ta'ala ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata wallahi asmuka min nas rawahu al-bukhari wa muslim wani hadisi bukhari da muslim suka rawaito ma'ana dai yanzu wani hadisi yana nuna mana cikar ilimin Allah subhanahu wa ta'ala banda shi babu wanda ya san waɗannan al'amurra guda biyar wa ana anasin radiyallahu anhu qal alaikum salam rahmatullah nam eh no ma'ana yanzu akwai mafuhumar adar kenan akwai wasu guda wannan biyar ne na musamman shan akwai waɗansu waɗanda yake kuma wasu za su iya sani ai makamanta ba wanda ya shugaban masu tafsiri na duk duniya ai ya ce gaibu ya kasa kashi nawa shugaban masu tafsiri na duk duniya ya ce fi kowa iya tafsiri ya ce akwai gaibi iri kaza akwai gaibi iri kaza allazi ma anzalallahu bihi min sultan wata ran za mu yi karin bayani akan wannan نصن بيانك وانا انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لله اشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت من وعليها طعامه وشرابه فآيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح أخرجه دون كرنت لتتبعن السنن من كان قبلكم شبرا بشبر حتى لو دخلوا حجر ضب لاتبعتموه أخرجه sai ce da sai ya fassara cewa da daman ya shiga cikin wannan rami akhara jahu ba wanda ya fito da shi bukhari da musulmi wai akhara jahu bukhari da muslim da suka fito da shi saboda tsabagen shi ya tarke kan shi a daki koyi karatu <coughs> eh hmm, wasu suka fito da shi wani anashi radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lallahu ashaddu farhan wallahi Allah shi ya fi tsananin farin ciki farin cikin shi ya ƙoru ya fi na wannan wanda za a ba da labarinsa ba abin da zan iya fasara sai dai farin ciki amma ba haushe da yake cewa farin ciki ai ba yana cewa cikin abin nan wane yana cikin farin ciki ba yana nuna cikin shi fari ba ne kun gane wannan da ke ko balle wani ya ce mun ce da Allah yana da ciki shi sa ko gana wannan istidrak din kenan <laughs> bi taubati abdihi da tuban da bawan shi yayi mana Allah yana fata yana Allah yana farin cikin tuban bawan shi bi taubati ahadikum bi abdihi da tuban bawan sa ya tubu ilahi lokacin da tu bawan yake tuba zuwa gare shi min ahadikum Allah ya fi farin ciki akan ɗayanku kana ala rahilati wanda yake wannan ɗayan naku ya kasance akan abu hawansa yana kan taguwar shi misali yana tafiya yana tafiya ne bai ardul fala a wani makeken daji yana cikin tafiyar fanfalatat minhu sai taguwar dabbar ta tsinke ta tafi ta bashi akan wannan taguwar wa alaiha ta'amuhu wa sharabuhu akan taguwar guzurin shi gaba ɗaya yana kai abinci da abun sha duk yana kai gashi a makeken daji ya ke ciki kaga ba ba ruwa ma balle ya damu ya ya dauka ya sha babu wani abu da zai dauka ya ci kawai fa ayisa haka dai samu gindin bishiya kawai har ya kauda ya ba tsammani fa ayisa minha ya ɗeba tsammani daga gare ta fa tashe shajaratan ya je samu wata bishiya fa taja'a fi dhilliha ya samu yake shingida a inuwar wannan bishiya yana kuma jiran ikon Allah to me zai yi ba wai hanya ce ta mutane ƙasa da minti ɗaya sai motoci sun gita ba daji ne ya ɗeba tsammani akan wannan kada ayyisa ya riga ya ɗeba tsammani min rahilati da cewar ma wai zai ga kuma taguwa shi zai ga wannan raƙuma tashi ko wannan abun hawan nashi ya riga ya ɗeba tsammani fa ma huwa kazalik yana wannan hali a gindin bishiya yana ta tintintini ka tuna duk wani tunani da mutum zai yi kafa ka manta mutum yana cikin gari yana cikin jama'a guzurin shi gaba ɗaya zai ƙare ka je da yake ta karatun zuci yanzu a ce abu kaza yanzu a ce abu kaza yanzu a ce abu kaza a ƙasa da sakon ɗaya sai ga wasu tunani da imana su wuce duk abin da za ka iya magana a yana cikin wannan hali idhuwa huwa biha qa'imatun indahu kawai sai ga wannan taguwa a tsaye a gaban shi la ilaha illallah ya kake jin farin ciki wa zai kaddara irin wannan farin cikin da zai ji to ubangiji Allah ta'ala farin cikinsa ya fi na wannan bawan da yake cikin wannan hali kun gane wannan da kyau ko mana ana akwai sifatul farh kenan shi ne abin da hadisin yake karantawa sifatul farhi kar kuma ta sha'ira ba su tabbatar da wannan ba domin ba ta cikin sifatul ma'ani guda bakwai da suka yadda da su sai mai musu tambaya dan me ba ku yadda da wannan ba abin da za su ce domin idan ka ce Allah ta'ala ya sifantu da alfarah za su ce ai halittar sama sun siffatu da wannan don fari al mukhallafuna bi maq'adihim khilafa rasulullah sai mu ce a ah, to ba ku sani ba ai kun ce Allah ta'ala sami'un basir ne ba ku sani ba kuma ya faɗa ce banna inna khalaqana al insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira abin da za su ce maka shine su ce ai jin shi da ganin sa ba irin na halittarsa ba mu ce to ai bani cikin ma ba irin na halittarsa ba ma yuqalu fi sifat yuqalu fi dhat ne al'amarin yadda suke fa akhadha bi khitamiha kawai sai ya kama linzaminta fa qala min shiddati al-farahi saboda tsananin wannan farin ciki da wannan bawan Allah yake ciki sai ya ce Allahumma anta abdi ya Allah kai ne bawana wa ana rabbuk ya Allah kai ne ne ubangijinka a'udhu billah akhta min al farahi yayi kuskure saboda tsananin farin ciki da ke ciki kun gano wannan da kyau ko mana farin cikin yayi nisa har iya faɗa waɗannan alfazul mukaffira lafuza ne masu kafartar da mutum to amma ya faɗe su ne khata'an da kuskure kar ku manta akwai akhta'a akwai khata'a akhta'a abin nan mazidi ne bi hamza an kara mashi alhamza yasa aka ce akhta'a khata'a kuma ghairu mazid mujarrad ne akhta'a me ismul fa'il nashi mukhti khata'a me ismul fa'il nashi khati wannan zai nuna maka da Allah ta'ala ya ce inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in sun kasance masu laifi ne domin khata'a shine ganganci shine ma'anar khata'a akhta shine kuskure kun ga yadda huruf take da tasiri cikin af'al ko akhta shine kuskure shine Allah ta'ala yake cewa rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'ana kun gane wannan da ke ko amma da Allah ta'ala ya bayanin ma ke wuta a cikin suratul alhaqa sai ce me da irin abincinsu sai ce la ya kuluhu illa la khati'un babu masu cin wannan abincin sai masu ganganci ba za ka ce masu kuskure ba domin fi'ilin khata'a ne yukhti'u abin nan yaqta'u khati shi kuma wannan wanda aka yafe akhta'a yukhti'u mukhti shine kuma hadisin tajawaz an ummati abin nan al khata sauransu masdar kenan ɗaya kenan wanda sai nuna kunga waɗannan alfaz ne masu girman gaske kun gane wannan da ke ko ba abin nan ne amma Allah ta'ala ya fe mishi saboda ya faɗe su ne min ghairi qasdi wanda sai nuna al-alfazul mukaffira lafuzza da mutum zai faɗa ya faɗe su ba tare da qasdin ba wannan ba za a gicciya mai san ba kun gane wannan da ke ko ba za a yarfa mai ba a'a za a karanta da shi abinda ka faɗa ɗin nan kayi kuskure sai ce subhanallah wallahi bai sani ba kun gane wannan da ke ko kaga wannan ya bada hanzarin sa amma yace to sai me a'udhu billah وعن ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان الله يبسط يده li yatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar li yatuba musii'ul layl hatta tatlu ash-shamsu min rawahu muslim hadisi daga abu musa al-ash'ari abdullah ibn qais anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lalle Allah mai girma da dauka ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna Allah lallai Allah domin tana cikin harfin nasbin wa Allah lalle Allah ya basutu yadahu yana shimfiɗa hannayensa biyu billaili da daddare li ya tuba musi'un nahar domin wanda i laifi da rana ya tuba kun gano wannan ubangiji Allah ta'ala da kanshi yake sauraron tuban bayansa wa yabsutu yadahu bin nahar yana shimfiɗa hannayensa biyu da rana liya tuba musi'un nahar domin wanda ilafi da dare ya tuba ubangiji Allah maɗaukin sarki yana wannan hatta ta a shamsu min magharibiha har zuwa lokacin da rana za ta fito daga inda ta faɗi to a wannan lokaci fakan ko ya tuba kuma tuban ba zai amfani ba hal yanzuruna illa an ya ya'tiyahumullahu hal yanzuruna illa an ya'tiya rabbuka aw ya lokacin hal yanzuruna haba hiza ya take zuwa hal yanzuruna illa an tatiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika to fa yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون ba abin da suke sauraro sai dai ɗayan abubuwa guda uku ko dai ka ya zo ko mala'ikunsa su zo ko kuma ko mala'iku su zo don karɓar rai ko ubangiji ya zo don sakamako ko kuma wani bangare na ayoyin ka ya bayyana gare su a lokacin da wani bangare na ayoyin ka zai zo fa la yanfa nafsan imanu lam takun amanat min qablu babu wata rai da imani ta zai mata amfani a wannan lokacin in da man bata taba yi imani ba sai a ranar zata ta imani imanin ba zai amfani ba au kasaba fi imani ha khaira ko kuma da tana da imanin amma bata tsina na komai ba kawai sharholiyarta ta yi sai yanzu da al'amari ya zo sannan zata ce ta tuba Allah ta'ala ya ce ba zai karɓi wannan tuban ba kun gane wannan da kyau saboda haka ubangiji Allah ta'ala yana neman bayan shi da su tuba shi sa yake shimfiɗa hannun shi da daddare domin waɗanda suka yi barna da rana su tuba yake shimfiɗa hannunsa da rana domin waɗanda suka yi barna da daddare su tuba akwai wasu zarfin zaman kuma waɗanda ba waɗannan biyun ba eh akwai wasu zarfin zaman wanda ba dare ba ba rana ba eh yawa sai dai ko yana nan ko yana nan eh eh ita ce me ce <laughs> umma hatu furuf shi da alayli wannan har shi kenan abin da ahmad ya ce sai dai sauran sun haɗe da wasu saboda bayan da alfijir ya fito an idar da sallah shi wannan lokacin yana ina ga rana bata fito ba ga kuma wannan ko alamtar ila rabbika kaifa madda dhil mun gano wani kaci ne eh baka eh amur <laughs> ya ce ni ne na ce nan mu koma kan hadisin wani hadisi yana fayyantar da ni eh wani yana tabbatar da sifa na ubangiji Allah maɗaukin sarki yana da hannu yake cewa inna Allah ta'ala ya busuku yadahu yana shimfiɗa hannunsa ma'ana na akwai idafa ko babu idafa eh idafa zuwa ga Allah ta'ala ta kasu kashi biyu ko dai idafatul makhluk ila khaliq ko kuma idafatul sifa ila al biha nawa kenan biyu idafatul makhluk ila al-khaliq me kenan da Hausa jingina wanda aka halitta zuwa ga wanda ya halicce shi kun gane wannan kamar da Allah ta'ala ya ce faƙala lahum rasulullahi wannan rasul menene makhluk ne mudafin ila khaliqihi kun gane ko faƙala lahum rasulullahi ihu naqatallahi naqatu makhluk ne mudaf ila khaliqiha kun gano wannan da kyau fa'iza stawi abin nan abin nan iskala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min wa fihi min ruhi kaga ruh ne mudaf ila khaliqihi kun gano wannan asra bi abdihi laylan abd makhluq ne mudaf ila khaliqihi tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi abd makhluqni ne mudaf ila khaliqihi wa halu matarra mun gane wannan da kyau ko sunan wannan idafatu tashrif wannan yana ba da kima da daraja da wannan abin da aka idafan shi abu ne mai girman gaske ba mutum zai ce maka to ai Allah yana da taguwa kenan in ka ce faƙala lahu rasulullah na katalla taguwar Allah yanzu Allah yana taguwa kenan ma'ana yana so ya kawo bidi'a kun gane wannan da kyau ko wannan idafatu shirif ne idafa ne da yake nuna lalle wannan taguwa ba irin gama gari ba ce domin duba ga da suka soke ta mai ya faru faƙala ta da fi darikum thalathata ayyam wa'adin da aka ba su ne wa'adin kwana uku wannan kuma wa'adi ne ghairu makzub ghairu makzub ba wa'adi ne wanda za ku ta shi ba kun gane ko ba da dai sauran su tunda ba tafsiri muke yi ba wannan sunanta idafatu tashrif yana nuna abin da aka idafan shi yana da kima yana da daraja yana da mahimmanci sosai da sosai in ba kuma da Allah ta'ala ya faɗi wannan da yawa abin nan eh, suratul furqan yake cewa wa ibadur rahman alladhina yamshuna al ardi hawnan wa ibadur rahman bayi na Allah sauran mu bayan Allah bane to wannan da aka ware su da waɗannan sifofi ai ya nuna cewar su daban suke kun gane wannan da kyau ko sai na biyu idafatu sifa ila muqtasun biha idafa sifa zuwa ga mai ita kaman yadullahi fauka aidihim yadu sifa ce kun gane wannan da kyau ko mudaf ila al biha shine wa shine Allah tabarakal ladhi bi yadihi al mulk yadu mudaf ila muktasib bihi sifa ce idafatu sifa ila muktasib biha sifa game ita kun gane wannan da kyau ko abin nan biya dikal khair da sauransu to ita wannan irin wannan idafa din to wannan idafa ce da take kore ta karya kashin bayan tawili in dai aka irin wannan idafa din ba ta daukan wata ma'ana ta biyu kuma kun gano wannan da kyau ko duk da larabawa suna amfani da yadu a matsayin ni'ima amma ba sa amfani da yadu a matsayin ni'ima idan aka yi idafarsa kun gano wannan zan iya cewa laka alayya yadu laka alayya yadu yadun mudaf ne ko kuma gairu mudaf ne غير مضاف wannan ya nuna kana da falala a kaina kana da ni'ima a kaina ka yi min abun kwarai kun gane wannan da kyau ko amma ba a cewa idan ka ce yadu fulanin alayya baya taba zama cewar wane yi maka ni'ima a duniyar larabci gaba ɗayansu duk ƙwararru a fagen loga ƙwararru kan komai in dai kai idafa yad zuwa ga muktasun bi baya ba da ma'anar ni'ima kuma ina fata mun fahimci wannan da kyau ko kun ga wannan ya zama ƙarin bayani ne a karatun da muke jiya cewar ana fassara yadun a matsayin ni'ima nam suna faɗa amma idan bai zama mudaf ba idan ba a mai idafa ba da Allah ta'ala ya ce yadun lahi fawqa aydihim wannan baya nuna kuma cewar wai yadu din nan yana da ma'anar ni'ima saboda me saboda shi an yi idafa shi saboda ka wannan zai taimaka maka sosai da sosai a bangaren aƙida abu na biyu shine ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce inna Allah ya dahu a nan sai ya kawo yad me kenan mufran, ko ba ka yake ba kuma jiya muka ce hannayen Allah nawa biyu sannan kuma nan ya ce dahu a hannun Allah to za an ga kallaci wannan zai nuna maka a doron ayoyi na alkur'ani mai girma waɗannan sun zo kamar haka ubangiji Allah maɗaukakin sarki yakan kawo yad da mufrad shi kamar da yake cewa qul allahumma malikal mulki tukil mulka man biya duka alkhair mun tsallake mun kai wurin kenan biyadika alkhair kun gana an kawo yad mufrada hakan da faɗan Allah ta'ala ƙulman man biyadihi malakutu kulli shai. wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun man bi malakutu kulli kaga nan yad mufrad ne ko jam'i mufrad ne hakan na faɗin Allah ta'ala fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay wa ilayhi turja'un hakan na faɗin Allah ta'ala ladhi bi yadihi mulku huwa ala kulli shay'in qadir haka na faɗin Allah ta'ala yadullahi fawqa aydihi nan di yadu yadu yadu ya zo matsayin mai mufrad kun gano wannan sannan kuma jiya mun karanta ayoyi guda biyu da suka nuna mana Allah ta'ala ya ambaci yadu mai musanna wa qalatil yahudu yadullahi maghlula ghullat abin nan ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha kun gano wannan da ke koyar da kuma ta suratul sad mamana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai astakbarta am kunta min al an samu mufrad sai aka samu kuma musanna sannan zaka samu wasu ayoyi kuma sun nuna maka ma yadu da jam'i awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun mun bayanci surorin su ko ya zama mufrad ko ya zama musanna ko kuma ya zama jam kuma jiya mun karanta hadisi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare yake cewa lahi mal'a daman Allah a cike yake saha al-laili nahar mai kwararo falala ne mai zubo kyauta ne dare da rana sai ce wa biyadihi al-ukhra haka yake ko wal qistu biyadihi al-ukhra wal qistu biyadihi al-ukhra al-mizan yana ɗaya hannun nashi sai ya nuna mana hannayen guda nuna ne kenan guda biyu in ba manta ba a jumla da ne amfani da ita jiya a fassara ayat da ke cikin suratul ma'ida mun yi jumla da ke nuna cewa nan mahalli ne na isbat domin su yahudawa da suka ce yadullahi ba suna nufin irin wanda Allah ta'ala ya ce yadullahi fawqa aydihim bane domin mutane ne shaidanin mutane da sahabai suke ce da banzan Allah ra'ina su masu gazo suna cewa ra'ina ra'ina da yahuda suke cewa ba irin wata manzan Allah fa yake sahabai suke cewa manzan Allah bane kisa Allah ta'ala ya soke ra'ina din daga larabci yace an soke ta ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u an soke ra'ina ku ce unzurna saboda ra'inan da kuke faɗa su yahudawa sun faɗa ba ita suke nufi ba kun gane wannan da kyau ko saboda me shi yasa da suka ce yadullahi sai suka sifa da Allah ta'ala da hannu daya hannu dayan kuma maghalula maghalulatin a damfare take a nada take a wuya ne shine maghalul tabbas din cewar wanda aka siffanta da wannan marowaci ne kenan sai Allah da yake nan makami ne na isbat na tabbatar da bayani filla filla sai aka tabbatar da su aka ce abin da suka faɗa abin nan walu'inu bima qalu na farko dai gullat aidihim Allah ya dan farar da hannayensu tunda sun ce da Allah ta'ala ya yadhu maghlula to hannayen nasu Allah ya makalar da su ɗaya yake na biyu kuma wa lu'inu ma qalu an tsine musu saboda danyen magana nan da suka faɗa sai Allah ta'ala ya ce bal abin suka faɗa din nan ba haka bane ya dahu hannayen shi biyu ne hannayen nashi biyu kaga mai da raddi kenan akan yadullah mabsutatani shimfidaddu ne kun gane dan sun ce maghlula Allah ta'ala ya zama daman ya ana sallam ya bayanin su al laili al laili wan nahar kun gane wannan da kyau ko haka na waɗancan biyu da ya faɗa cikin suratul daud nan ma mahalli ne na tashrif na girmama annabi adam alaihi salatu wasalam ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai me ya hada kake sujada ga wanda na halitta da hannaye na guda biyu kun fahimci wannan sai wannan ya nuna mana cewar hannayen Allah subhanahu wata'ala a ƙur'ani da hadisi guda biyu ne amma waɗancan da suka nuna cewar guda ɗaya a ayoyin da muka ambata na suka nuna da yawa a ayar da muka ambata babu cin karo tsakaninsu da waɗannan za mu ba da wajihi guda ɗaya tallin tal kafin sauransu zuwa ɗaya daga cikin darussan da za su dinga biyo baya na abin da ansa da malamai suka bayar na farko ake yi amfani da musanna a wurin jam'i wannan sananne ne Allah ta'ala yana cewa in ta tuba ilallahi faƙar sagat ulubukuma in ta tuba in kuka tuba wannan wani alfin ne alfu ta siniya ne ya nuna mutum biyu kenan in ta tuba ilallah mutum nawa ne biyu sai Allah ya ce faqad ulubu kuma. qulub jam'i ne ko ba jam'i bane to kuma ai jam'i daga nawa yake fara daga biyu ko daga uku to kaga ya nuna kenan inda biyu ne da an kawo da mutum biyu ne kuma ma ja'ala allahu li rajulin min ni fi jawfi to kaga da su biyu ne da sai in ta tuba ilallah faƙar faqad sagad uluba kuma kenan ya zama musanna kenan kun gane wannan sai Allah ta'ala ce ulubu kuma aka yi amfani da jam'i a wurin musanna wannan sananne ne kun gane wannan da kyau ko hakan nan kuma akan yi amfani da mufrad a wurin jam'i kamar da Allah ta'ala yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi ni'mata jami'i ne ko mufrad ni'mata mufrad sai Allah ta'ala ya ce in ta'udu wa in ta'udu la tuhsuha ashe suna da yawa kenan na ce la tuhsuha sai nuna wannan wannan mafaradin da aka bada ba lafazin shi aka faɗa ba aka nufata ba ma'ana shi jam'i ce kun fahimci wannan da kyau ko saboda haka wannan shine amsa ɗaya da malamai suke bayarwa a ganin lokaci ya ja za mu dasa aya nan wanda muka yi na daidai Allah ta'ala shi ya lada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana baki ɗaya mu Allah ta'ala ya tabbatar da gadigan mu akan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi yasa kuke ganin malamai suke cewa sanin ilimin aqida shi shike ne daga cikin shika-shikan tafsiri kun gane ko dole ya zama wanda zai tafsiri ko wanda zaka je tafsirinsa ya zama na ƙwararre ne masana aƙida ne islamiyya asalin aƙida ingantacciya saboda haka irin waɗannan ayatu sifat da ahadithu sifat ya riga ya shanye su baki ɗayansu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد